Jama'a assalamu alaikum. A bidiyon mu na yau zan nuna muku yadda ake tura kowane irin fayil zuwa Messenger. So kamar yadda kuka sani cewa ba a iya tura wasu files din zuwa Messenger. Abinda ake iya tura mutum a Facebook Messenger shine daga hoto sai bidiyo. Amma ba za ka iya tura mutum application ba, sannan ba za ka iya tura mutum wani document ba. so wannan bidiyon zan nuna muku yadda ake tura kowane irin fayil ko application ko document ta messenger bari in baku misali dan wajen applications dina ne ina so zan tura wannan alkur'anin ya zuwa messenger za mu shiga share so za ku ga option din da muke da su babu messenger sannan ina so zan tura document misali kowane irin document a cikin nan ina so zan tura shi messenger kun ga option ɗin da muke da sunan ma babu messenger amma misali idan bidiyo ne kamar wannan bidiyon ina so zan tura mutum zuwa messenger kun gani muna da option din messenger ana so ya zaka ka tura wayancan files din zuwa messenger kuma su je lafiya lau so ku yi subscribing channel ɗinmu ku taɓa alamar karawa domin kada bidiyon masu amfani zafafa irin waɗannan su wuce ku so yadda ake tura fayil kowane iri zuwa messenger akwai application ɗin da za ka je ka soki so za ka je play store za ka yi sacin rar so kun ga wannan shi ne application ɗin za ka yi downloading ɗin shi so na saka link ɗin wannan application ɗin a description ɗin wannan bidiyon so in kuka je zai kawo ku nan wajen ku duba description ko kuma wajen comment section za ku ga link ɗin so bayan ka soke wannan application ɗin za ka shiga cikin shi so na riga na soke application ɗin so nan file ɗina ne gaba ɗaya idan kana so ka shiga memory card ne in kana da memory card ga menu can sama hannun hagu za ka taɓa wajen kun muna da device storage kan waya muna da external storage external sd card wato memory card kenan so duk kowanne za ka iya zaɓa a ciki misali kun ga anan ina da ga file file nan wayannan da pdf ne da word document so misali ina so zan tura wani document kun san baya turuwa ta can to sai ka taba gefe kai makin din shi misali wannan guda ɗin zan tura na yi makin din shi so sai ka taba ɗigo-ɗigo hannun dama guda uku sai ka taba wajen so za ku ga akwai send sai ka taba send so kun ga yanzu a option ɗin da muke da su akwai messenger sai ka zaɓi messenger sai kai sacin misali ina so zan tura wani ne bari in sa sunan shi to gashi nan zan tura alfa bayan na tura ne so kun ga document din da na tura mai gashi nan ya je ina fata kun gane yana zuwa in yi downloading zai buɗe wannan document haka zalika idan ina so zan tura application still haka zan yi so wannan yanda ake tura mutum kowane irin fayil in kana so yanda ake tura masa kenan za ka yi amfani da ra za ka yi downloading din wannan application din za ka tura mutum zuwa messenger ba a iya tura mutum fayil zuwa messenger idan ba tare da taimakon wannan application din ba ko kuma irin makamancin application din nan na ra so ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon sannan idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani za ku iya yi a comment section ne kuma insha Allah za mu ba ku amsa cikin gaggawa sai an jima